بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau laraba goma sha takwas ga watan jimada a saniya a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya kuma wani shi ne darasin mu na goma sha biyu a cikin wani littafin albarka al'aqirar da tahawiyya ta imam abu ja'far al-tahawi karatun da ake gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwun cikin garin nina a karatun da na jiya malam ya tike mana magana akan abin da ya shafi aqidar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi wanda ya aikata babban laifi laifin da babban laifi ne amma ba shirka ba domin ya kai ga shirka mutum ya fita musulunci baki daya ya aikata babban laifi malam yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama ya yafe mishi kenan yana karkashin ganin daman Allah insha Allah ya gafara lahum wa afa anhum bi fadli kama zakara azza wa jalla fi kitabi wa yaghfir ma dun dhalika liman yasha' wani sha azabar fi mari bi adali in ku Allah ya dama sai ya azabtar da su da wuta wannan ko da adalcin sa ne kuma ya kurutu hulmin da rahmatihi sannan Allah ta'ala ya fitar da su daga cikin wutar da rahmarsa wa shifatu shafi'in da kuma ceton masu ceto min ahli ta'ati cikin waɗanda suke ma suke ma Allah ta'ala biyayya sun ma ba'asun ila jannati sannan Allah ta'ala ya tura su kuma zuwa aljannarsa. wa zalik abin da yasa Allah ta'ala ya musu wannan ya fitar da su daga wuta ya shigar da su aljanna bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifati domin Allah madaukin sarki shi ke jibintar waɗanda suka san shi waɗanda suka yi imani da shi shi ne abin da yasa kenan bai sanya su kamar waɗancan ba wala mu ja'alun fi daraini bai sanya su a gidan duniya da lahira ba ka ahli mukrati kamar mutanen da suka kafirce masa saboda haka ahalin mukurati waɗanda suka kafirce masa kenan ba su san shi ba ba su imani da shi ba ko kuma waɗanda ya sanya masu azaba ta dindindin su ya sanya azaba su ta wani lokaci ne saɓanin kafare waɗanda ya sanya azaba su ta dindindin su waɗannan da yake nasu khalidina fiha ne babu abadan aka sai zamana ba a sanya su kamar kafare waɗanda suke khalidina fiha abadan ba الذين خافوا من هدايتي خابوا من هدايتي waɗanda suka taɗe suka rasa hiriyar Allah ta'ala wala mai nawar min wilayati ba su samu wani abu na taimakonsa ba Allahumma ya waliyar Islam wa ahli thabbitina ala al-islam ihtamal aqabi na shine inda muka tsaya darasin da ya gabata yau za mu tashi inda malam yake cewa wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla wa ala man mata minhum malam yace wa nara salata kuma muna ganin halaccin sallah in kai sallah ta yi khalfa kulle barin bayan duk wanda yake mutumin kwarai au fajiri ko kuma mutumin da yake ba mutumin kwarai ba ne munanan ayyukansa sun rinjaye mummunan zaton da ake mishi ya sha ya rinjayi kyakkyawan zaton da ake mishi amma in kai sallah a bayansa sallah ka tayi min ahli kibla mutum yana cikin waɗanda suka yarda da ka'aba ita ce alqiblatu ma'ana yana cikin musulmi wa alaman mata kuma mun ga cewar wanda ya mutu daga cikin su in aka mai sallah sallar ta yi ma'ana sallar jana'iza kenan wannan ita ce da ahlus sunna wal jama'a cewar yin sallah a bayan wanda yake mutumin kwarai halattacciyar sallah ce in kai sallar sallar ta yi hakan nan kuma yin sallah a bayan mutumin da yake ba mutumin kwarai bane haka dai ya ka iya haka ka samu kana zuwa ka samu shine limamin ko a ranar idi ka samu shine limamin juma'a kace a a limamin idin kace a a yau kuma su wani ne limamin idi shikenan zai da ka iya sai kai Allahu akbar ka bi ko kuma kana shigowa ka zauna ka shigo masallaci ka zauna ka yi tahiyatul masjid ka zauna kana ta ka ta tazul ka bi kawai ana jiran liman da shigo sai ka gaishe ya shigo kace a a yau kuma su wani na limamin juma'a zai da ka iya yana muddin shi karanta shi in yi sallar sallar shi ta yi to haka in kai sallar ba shi sallar shi sallar ta yi wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kisa imam al-barbahari ya faɗa a cikin sharh sunna duk malamai da muke karanta littafan su na sunna suke faɗan wannan magana yace wa salata muna ganin halaccin sallah in kai ta sallar ka ta yi khalfa kulli barbin bayan duk mutumin da yake mutumin kwarai idan wannan babu magana akan shi wa fajin haka nan duk mutumin da ba na kwarai ba muddin ke sallah a bayan shi sallah ka tayi min ahli kibla muddin yana cikin musulmi kenan duk aikin laifin da yayi bai aika laifin da ya kafartar da shi ba kun gane ko amma da ya aika laifin da ya kafartar da shi ba wannan ba a magana hakan nan wannan sallah daga cikin salloli kenan da kai a bayansa hakan nan kuma in ya mutu kai ne sallah wa alaman mata minhu hakan nan wanda ya mutu daga cikin su wajibin al'umma musulmi ne su mai sallah wanda ya mutu daga cikin su goda ma ya kasu kashi biyu ko dai ga mummuni wannan za ka yi mai sallah kai tsaye ko kuma ga munafiki in ga yin munafiki bai kai ka san shi munafiki ne shi kenan za ka yi mai sallah in kuma kai ka san shi munafiki ne kuma ana nufin munafincin da ke fitar da mutum daga musulunci in gane ko munafincin da ke fitar da mutum daga musulunci kuwa shine yadda mutum zai bayyanar da musulunci a fatar baki ya ɓoye kafirci a zuciyarsa duk mutumin da kasan tintirin kafiri ne zindiki ne ya bayyana da musulunci ne kawai a baki ya ɓoye shi a zuci ya ɓoye kafirci a zuciya wannan munafiki ne in ya mutu ba za ta yi sallah ba a wanda za ka hana sauran mutane kuma su yi sallah ba da zarar ka gani da yadda ka sala ne ka wuce kawai shi yasa Umar dan Khattab ya kasance in ya gamba gobe ka tabbata da yawa mutane sallah ba da yawa mutum sallah ba shi ma sai sallah bai yi ne sallah amma kuma bai hana kowa ina sallah ba wanda kaga bayan rasuwa kenan in mutum ya rasu muddin yana amsa sunan musulmi to wajiba al'umma musulmi da su ne sallah sai dai in ya zamana mashahuri ne a aikata manyan laifuka ya shahara sosai da zo don aikata manyan laifuka dan fashi ne kun gane wannan da ke ko mutum ne wanda yake gaba ɗaya kai ya riga ya shahara akan ko rafiya kan shi yayi wannan bai kamata mutanen ƙwarai da ake ganin garin su limamin gari ko mufti a gari ko manyan ɗalibai da ake ganin su a gari ya zama da sun ɗori a gaban gawar shi wai suna mai sallah ba a tattare da suke ganin kawai wanda zai ci to ake yin sallar ne a lokaci akwai ne da ake yi mai sallar shi in yaso wannan bai hana a ɗaki tsakanin ka da ubangiji ka roƙa mai kakara don ka wuce mai sallah sai ya bada lasisi ga mutane to abin ma da mufti ne na yi mai sallah abinda limamin gari ne mai sallah Allah fata mun gane wannan wannan in ya mutu kenan to kuma in yana da rai ya halatta in kai sallah a bayan shi sallar ka tayi wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa zan karanta mana uh, sharhin al-imam al-qadi ali ibn ali ibn muhammad ibn abd al-izz ad-dimashqi akan wannan magana yake cewa Allah ta'ala ya ji gafara wani ɗaga masu wannan ai sanannen sharhi ne hanyoyin sadarwa na yanzu kawai za su taimaka ne amma nan mutum yana buƙatar karatu ya zai je inda ake yi ko kake ba yawwa i'lam rahimakallahu wa iyana in ji ibn ibn abul iz kenan a sharhin wannan gabar da muke karantawa wa mara salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli qibla wa ala man mata minhu a daidai ne yake cewa i'lam rahmakallah wa iyana ka sani Allah ta'ala ya maka rahama Allah ya maka rahama baki daya annahu yajuzu rajuli an yusalli khalfa man lam ya'lam min bid'atin wala fisqa ya halatta ya halatta ga mutum yayi sallah a bayan mutumin da bai san halinsa ba dan bidiya ne ko fasiki ba ka sani ba mutumin kware ne ko mutumin kware ba masturul hal kenan ko ko majhulul hal wannan kai tsaye ya halatta ke sallah a bayansa bittifaqil a'imma duk malamai na suna sun sun yarda da wannan wa laysa min shart al-itimami an ya'lam al-ma'mum i'tiqad imam baya cikin sharadin kafin kai koyi da mutum cewar mamu sai ya san aqidar limaminsa ba cikin sharadin sharadin koyi da imam wala an yamtahinahu haka man baya cikin sharadin ma ne ya jarraba liman ya ce ma za ta taƙi mece ce aƙidarka yi haka ma bid'a ne bal ya yusalli khalfal mastur al hal ya halatta in sallah bayan wanda ba san halinsa ba domin al'asulu shi ne musulmi kawai sai ke sallah bayan shi ina fata wanda matsala mun gane ta kenan ba a ɗora maka ba kuma ma ba sunna ba ne bid'a ne ma ya zama cewa in za ke sallah sai ka san halin waye wannan da zarar ka zo ka samu ana sallah kai wuce ka bi sallah ka wannan ne sunna amma ga za ka san sai ka bi kokofi sai waye a kile shi a duk ba dora maka ba ka bari ni wannan halisu ne zai bayyana komai da komai billah billah ba dora ka tun ba fari tun karan fari ke wannan ba sai abu na biyu malai ce walau sha khalfa mubtadi'in yadawi ila bid'ati aw fasikin zahirul fiski wa huwa al-imam ratibul ladhi la yumkinu as-salatu illa khalfahu كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأمون يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ملوك ولو صلى خلف مبتدع عند متن زي صلى باين تنتير الدنبدئة أنا بدي أبغى تكافر تدشي abin da za mu ga fasara da tintiri ya da'o ila bid'atihi yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'ar da yake yi. Akwai ya zo su je da bid'a kenan. amma mutumin da zai yi bidiyo ya ce kuma ya kuna kaza shi ma yana shi anan da kira ko wani mai jirgin ayoyi mai jirgin hadisi da yake kakaba musu fassara ba wani magana titirin dan bid'a ba to wannan bid'a shi ta har yana tallata ta yana bakar ayoyi amma bid'ar ba ta zama mukaffira ba kusan bid'a za ka su kashi biyu akwai bid'atu mukaffira wacce take kafartar da mutum akwai bid'a da ba ta kafartar da mutum lissafin bid'a da ba ta kafartar da mutum kamar ne maulidi da wanda gyara maulidi ba ta kamar da mutum kuna jina da kyau ko kuna jina da kyau duk da maulidi ba ta kamar da mutum karanta salatul fati kadai ba ta kamar da mutum za ku ji karatun ya sabu ko karanta salatul fati kadai baya kafartar da mutum amma kuma baya cire mishi rigar bid'a cire dan bid'a ne ba kafartar da mutum amma a lokacin da yace ai ta yi daidai da qur'ani a lokacin da yace ta fi salatu na rasulullahi ya ya karanta to ga wannan ya yi irtiqa zuwa wani mataki kun fahimci wannan da kyau da ga dan mutum ka ga karanta salatu fati wannan dan bid'a ne amma bai kafarta ba duk wanda ya karanta aikacin ya a tukidu cewa yana kudurce wannan wani abu ne daban da shi ne zai bayani amma kawai ka ji mutum ya karanta salatul fati wannan baya zama da shi kafiri kun lura da ko zalli na san waɗanda suke cewa a hirdinka da ɗariƙa a gaban su ɗariƙa ta zo suna kano lokacin da ɗariƙa ta zo malamin su da ya karantar da su karatu allo yana cewa su sun karanta ƙur'ani wala yahdi ɗariƙa illa ta jahannama ko ke ni da ke ko amma Allah ya ce ma addu'a zai ce fatiha da salatul fati Allah ya ta mun wannan ka dora mutane a ma'auni na ilimi da yawa mutane sun fahimci da ake ciki ba kuma kare ta nake koyar za ba ka sani karanta salatul fati kadai ba ka kafartar da mutum amma kuma dan bid'a ne ya ta bid'a amma muna magana ne kan kafiri ne ko ba kafiri ba dan bid'a akan wannan kafin mutum sallah sai karanta salatul fati sallaka ya take sallaka tana nan sallaka ba za ka ce sallaka ba ta nan ba sai in ya faɗa da bakinsa cewa ta yi da qur'ani ko ta fi qur'ani ko ta fi salatin da rasul ya karanta da sauran wadansu abubuwan da yake wasu kaɗan ne a cikin yan ɗariƙo suke da wani akida ai fasikin zahir fis ko kuma tilin dan ko kuma fasiki ne da ke bayyana da fasikancin nasa wa huwa al-imam ratibul ladhi la yumkinu salatu illa khalfa kuma shi ne limami ratibi wanda ba zai iya yiwa ka yi sallah ba sai bayansa misali ka imamin juma'a shine imamin juma'a inda aka tura ka kai kai primary assignment naka ma'ana NYC ka gama ko ka tafi service ne inda aka tura ka wannan masallacin shi kadai ne kuma shi ne limami za ka bar juma'a ko kuma wata rana ka je ƙauyen ku wannan limamin na ƙauyen naku shine wannan ne kadai masallacin juma'a ko dai ke sallar juma'a a bayansa ko kuma ke sallah a gidanka babu wani zabi akan wannan wal idan ko kuma shine limamin idi guda biyu limamin karamar sallah da babbar sallah kenan wal imamu fi salati al hajji bi arafa ko kuma shine limamin a ranar arafa wa na'u zalik da makamata waɗannan abubuwan da babu yadda za a yi kai kai kadai mana yace fa innal ma'muma yusalli khalfa ma'mum zai salla bayan sani inda ammatu salaf wal khalaf duk malamai salafawa da aka haka suka tafi to ya halatta ke sallah bayan sa saboda haka kenan in da yanzu in ka koma gida ya zama na limamin garin ku dan dalika ne wanda yake aqida shi ta ba bata kafirta da shi ba kai yana dalika tijaniya da in mutum zai samu aljanna kafin tona da ke ko haka yake nufi amma kwata kwata shi bai yarda cewar wai a kwata babbar riga da ɗaukar mutane dubu saba'in ba waɗansu ne a ka'id da suke kafirtarwa ina son mu fahimci cewa akwai akai da suke kafirtawa akwai kuma abubuwan da suke kawai yin su kawai gudu a mukin tsaye amma ta kafirtar da mutum ba ta kafirtar da shi ba to in ya zama da irin wannan ne yana kan bid'a da ba ta kafirtar da shi ba to yin sallah a bayan shi sallar ka ita ce kai mana ce wa matarkar juma'a ta wal jama'a duk wanda ya bar sallar juma'a ya je ya bar sallar juma'a wai ya kunshe kanshi a ɗaki saboda duk garin da ya yi musu kallon musulmai ba wal jama'a ya ƙi sallar jirgi, khalfal imamin fajir bayan imamin da yake tintirin ba mutumin girki bane fa huwa inda wannan mutumin tintirin dan bid'a ne wurin dukkan mafi yawan malamai da suka fara malamai sun ita take juya ba muke juya ta ko wa sahihu abin da yake garau annahu yusalliha wa la yu'iduha zai sallaci wannan sallar ba zai sake ta ba فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة domin sahabbai sun kasance suna sallar juma'a da sallar jam'i khalfal a'immatul fujjar bayan shugabannin da suke azzaliman shugabanni ne ja'irai ne ba mutanen kwarai bane wala yu'idun ba sa sakewa kama kana abdullahi bin umara kamar yadda abdullahi bin umar ka kusan ana magana sunna a cikin sahabbai abdullahi bin umar suna cikin kan gaba sosai da sosai ba ana magana sauran ba sa abin nan bane amma Abdullahi bin Umar nan yana tafiya suna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah ya kere wata bishiya to shi ma duk ranar da tafiya ta dole shi hanyar in yazo sai ya kere ya kore sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda Abdullahi bin Umar ya kasance ya salli khalf al-Hajjaj bin Yusuf ya kasance yana sallah ba Hajjaj bin Yusuf a thaqafi wanda yake kashe mutane a wurinsa kuma kashe kiyashi ne a bayan ka a gaban ka Hajjaj bin Yusuf a thaqafi wanda suka sani sun san shi وكان أنس رضي الله وكذلك أنس رضي الله عنه هذا أنس بن مالك الله تعالى قال له ده متمكنه وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط هذا ما عبد الله بن مسعود ده وني وند باشي با sun kasance suna yin sallah bayan alwalid bin uqba bin abi mu'ayd wa kana yashrabu al-khamra ya kasance wannan wanda suke sallah bayan sa dan giya ne ba shine shirbul khamr ba ko yana shan giya hatta inna wasalla bihi subha marratan arba'a har wata rana yana su sallar asuba a hudu sun qala sannan ya yace azidukum eh, ya ce a ƙara muku swag فقال له ابن مسعود sai عبد الله بن Allah ta'ala ya kara مش بيتي ما زلنا معك ma'aka mun fil yawm fi ziyada ai tunda al fito a yau da bici ya kare miki malamai in karatu bai juya mu zai juya kullum haɗa kan al'umma ake bukata duk yadda abin da ke rikicin cikin gida ne rikicin muddin ba kafirci ne ya bayyana kuma kafircin da baya buƙatar tawuri kake ce to ai tun da yana salatul fati ai ya taki da ta ba dora maka ba ba shi ya fada ba dora maka ba da yawan su jahilai ne ku ku kara ga shaidu ne da yawan su jahilai ne ku fahimci wannan da kyau ko kuma an dai a ke, ai ko yanzu aka yi magana za ka san ko a cikin akabirin bujirin ne hadin za ka cewa wani da wani kan dalilai sun bayyana a gaban shi sun gani amma kai da kallon wasu kasan da kwanta aka dora musu kawa to bai kamata kai wa abin abin nan dukan kadan ganyen kadan ga baki daya ba ku duba hudu wannan ta sallar asuba iya raka'a hudu a bayan shi a cikin mamu akwai abdullahi dan mas'ud ya je ya ce in kara muku to su zama kenan ya ce har yanzu cikin ƙari muke yan uwa saboda haka bai kamata ba ba sunna bane kwata-kwata bai da alaka da sunna ka je karkarar ku a tura ka aiki a tura ka irani ka je ka ware gefe guda ka kunshe kanka a daki ka ce nan za ka sallah duk mutanen garin arna ne duk mutanen garin mashirka ne bari su bayyana da shirka su a fili yi sallah tare da su kun gano wani da ko yin sallah tare da su wasu abubuwa da yawa su bayyana a gare ka tun da daman gaba ɗaya an riga an ce ai kai ba irin irin ba sa sallah tare da su da zato ne da kuma duk an riga an gicciya musu kana zuwa wannan juma'a ke sallah wannan juma'a ka sake koma ke sallah wannan juma'a uku hudu sai da ana cewa malam to ai irin wannan zuwa ka koma da kafin liman ya zo ka rinke mana nasiya mana eh ci irin wannan ai da kafin liman ya zo sai ka rinke mana nasiha mana ba shi kenan ba amma mu kiyaye muddin bidiya ba ta kai kafirci ba wannan ba shi ne karatun haihu da za a karbe shi mana yake cewa wa amma idza amkana fi ilmi juma'ati wal jama'ati khalf al bir bar amma har akwai yadda zai yi yi sallar juma'a ko sallar jami'i a gaban a bayan mutumin kwarai fa hadha aula min fi'liha khalf al fajr wannan shi yafi wa hina idin to a wannan lokacin da kake da dama ka yi sallah bayan mutumin kwarai mutumin kirki sai kuma mutum ya je yi sallah bayan mutumin da yake ba na kwarai ba sai za salla khalfa al-fajr min ghairi in ya sallah bayan alfajir ba tare da uzuri ba wa huwa mawdu'u ijtihadin ulama to malamai sun ijtihadi sallar ta yi ko ba ba a wannan wurin da yake da dama amma a lokacin da ba shi da dama wannan shine masu nan kawai da kaji ke sallah bayan su sallolin ka biyar duk bayan su sallar juma'a duk bayan su amma wai ka ce za ka kunshi kanka a daki a da arna ne ke sallaka a gida ka wannan ba sunna bane kan yi tsammanin cewa sunna kake ko ba ba malam ce wannan ijtihadi ne da malamai suka yi akan magana akan ce in akwai yadda zai yiwu yayi sallah bayan albar mutumin kwarai to shi in ko babu yadda zai iya yiwuwa ku lura da sallar juma'a da sallar jam'i da ake faɗa da hausa kenan babu inda aka ba shi lasisin ya kai, kunshe kai shi a ɗaki ya yi sallarsa babu kawai zai yi ne in ka tabbatar ba zato ba abin nan wanda ya ga kafirci bawahan a fili ba zato ba karka ce in ina zato ai ɗazuna ga an huce da wata kazana kana kai zaton shi an kaiwa kuma yana ce ko ko yana kyau san kazan nan mai wake wake finji shi a kawa wannan ma'ana na yana so jingina mishi gobanci ya bari komai ya bayyana a fili to aka sai mace in ya ga kafirci kafircin a fili karara ba ta da yanke ba wani tarihi ba yake ce to in dai haka da haka da haka ai ya kafarta ai ka zaka zaka ba ai ya duk da wannan bane ka ba shi hanzari hashi shi ya kafartar da kanshi hashi ya fitar da kanshi amma bid'a kan yana na kan bid'a inda za ka samu wanda yake ahlus sunna za ka fasa bin shi amma tun da babu za ka juma'a bayan shi za ka sallar jami'i bayan sa amma sai ga mutum ya tafiya har yanzu ya dawo ba ruhi da sallar jami'i ya mutum ya tafiya har yanzu dawo ba ruhi da sallar juma'a juma'a uku hudu sun wuce mishi ko yana tafiya kafin ya ƙara sama kafin ya ƙara sama su juma'a za ta wuce in ya ƙara sama sallacin zai samu azhar in ko abubuwa da su rikice. Ina wannan fa wannan kenan wani ko a'a duk ma ba wannan bane shi masallacin da yake sallah ana yin sallah ne watakila ana yin sallah ne da wuri da zarin bai samu sallah a wannan masallacin ba sai ya koma jabe a zahar ga ya fi kowanne lalace kenan kun yi da kyau misali masallacin da yake sallah ana sallah ne karfe daya ko ɗaya saura ko bayan karfe daya sai zama da ya je masallacin sai bai samu wannan sallah ba kaga abin da zai yi akwai wasu masallatan masunna ko shi da farko ba sai ya duba ya ga eh daga nan lokacin daga yanzu zai iya samun masallaci wuri ka kaza wuri kaza wuri kaza na sunna yana sai ya kama hanya zuwa wannan masallacin sai mataki na gaba in ba zai iya yiwuwa ya samu wani masallaci na sunna ba har yanzu ba mai lasisi ya yi azhar ba sai ya koma masallacin duba da ake karfe biyu ko biyu da rabi ya je sallar juma'a shi shi kenan. babu lasisi na cewar waye waye sallah a zahar sai sati mai zuwa sallar juma'a babu wannan magana kwata-kwata ko da sallar juma'a za ta kai karfe biyu da rabi dole ne ka tsaya ka saurara ka bi Allah fata mun wannan karatun da ke na قال رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى ما يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا da ɗaya ba ma tsugunar ba ma jefa wani ɗaya daga cikinsu kaga mutum ya zubara a can biyu an baɗi bar an baɗi fajir kun gane ko shi yasa aka faɗi biyu aka faɗi aljanna aka faɗi wuta isa ya ce wala nunazzilu ahadan minhum ba ma jefa ɗaya daga cikin su jannatan cewa wani dan aljanna ne saboda salahiyarsa hakan nan wala naran ba ma cewa wani dan wuta ne saboda ba mutumin ƙware bane ai wani yanzu ana can wuta saboda ne ai rataye kan shi yayi babu ruwanka hukuncin wanda ya rataye kan shi haka zaka bara zaka ce a rasulullah ya ce duk wanda ya rataye kansa ko duk wanda ya cika ma kanshi wuka ko duk wanda ya ibi guba ya afa ranar alkiyama zai dinga magaji a jahannama yana tuntsarawa da wannan wukar yana cika ma jikinsa haka za ka fara amma cewa wani da ya cika ma kanshi wuka ko wani da faɗi daga kan gada wajen an ɓata mai ko don da yake nema wani ya kasa shi wurin makamin da yake nema bai samu ba ko dai wani abu ne ya ci tsara gurguri ya fada ya je ya mutu ka ce kuma yana nan cikin jahannama ba a dora maka ba dole shi mu kiyaye al alal al-umum da al alal muayyan al alal al-umum shine duk wanda ya aikata abu kaza hukuncin shi kaza ne amma wane hukuncin shi kaza ne yanzu yana wuta ko yana aljanna alhalin yana da wani abu na imani to babu ruwanka mun gane wannan da kai wannan ita ce sunna babu ruwanka akan wannan shi sai ce wala nunzilu ahadan min jannata wala nara ba za mu ce da wani da aljanna bane wai dan mutum kware ne ai an yi da da'awa ai an yi jihadi da shi ai an yi kaza muna kyauta ta mushi zato haka malam fara da rasu na baya kai wani muna kyauta mushi zato wala nara haka nan ba za mu ce wani dan wuta bane a ce kai wani ka to rahama da ta ubangiji ne ya Allah kai ne rahama shikenan ko da baki kyau amma ba da za ka ce wayar ɗan wuta ne muddin ba akan kafirci ya mutu ba in ko akan kafirci ya mutu kar ka shakkun cewa dan wuta ne dan shakkun ma zai iya jefa mai shakkun cikin wuta din yawa har ne ya mutu kawai dan wuta ne kawai ana can cikin jahannama wala na shaidu alaihim bi kufri ba za mu shaida musu mu ce su kafirai bane wala bi shirki haka nan ba za mu ce shi mu shirki bane wala bi nifaq ba za mu ce wani munafiki bane mana munafikin da ya fitar da shi daga musulunci ma lam yazhar min shay'in min zalik muddin wani abu daga cikin waɗancan ukun bai bayyana ba me ya mace ukun al-kufr da ashirku da an-nifaq muddin bai bayyana ba to mun ba za mu ce wani munafiki bane wani mushriki bane wani tun baka ga ya sallah tare da mu ba ai munafiki ne a'a a kan ne saura ji daga bakin shi mana sai dai a nan ƙa'ida kuma ta musulunci ba a yarda mutum ya bar wa kan shi ya ba ya je ya samu wa kan shi dama da za mu mummunan zato ba mu kiyaye da wannan ba a yarda mutane su ya mutum mummunan zato ba shi kuma ba a yarda ya buɗe ƙofar da za mu mummunan zato ba misali mutum ne shi da shan giya yake ba amma abokanan shi a wurin aiki ina ne ina ne suna shan giya da haka sai wani raka aka je kan teburin giya su ya kawo mishi giya shi ya kawo mishi coca cola ka ga wuce ba za ka ce ka gan shi a teburin giya ba yawa da kwalba a gaban shi kuma haka ba ya san ke ne waye ga wannan zaton da aka ne shi ya gama kanshi shi ya gama kanshi ما لم يظهر منهم شيء من ذلك مد ولا أبو بيان بعك هكا ونظر سرائرهم إلى الله تعالى منا برن أبن بيقول سر سوى الله مرء سركي domin mu an umarce mu ne da mu hukunci akan abin da yake zahiri kawai shi ne kuma kowa kowa fata yake Allah ta'ala ya rufa mai asiri duk wanda asirin shi bai tonu ba karka tona mai asiri duk abin da ka gani sai ka bakin ka Allah ta'ala ya shirya da shi in abin da ya shafi ka ne sai ka ja baya in halinsa ne zai bayyana ga kowa in dai halinsa ne zai bayyana ga kowa amma ba abin da ya shafi ka wani wato wannan karatu dole mu fahimci yadda sunnar take ina da dan maimaitawa sunnar ita take jan mu ba mu muke janta ba ba inda muka yi ne ba sunnar yake ba a inda ta yi ne na sunnar take nan muke yarka dole mutum ya hatara sosai da sosai shaidawa mutum da aljanna kamar da bayani ya gabata alhalin shi ba annabi ai kaga annabi ke tsaye ka ce annabawa din aljanna ka ce annabi shu'aib dan aljanna ne bi ta'yin kenan ka ce annabi hudu dan aljanna ne annabi salih dan aljanna wannan kai tsaye ka faɗi wannan magana balle ko ne mabudin ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake kwata kwata ba za a shiga ba sai ya zo ya bude ta ko da an ɗebi mutum dubu saba'in a cikin wata dariya ba mu sai na za a fesa ba Allah ta laisa yake abu ba da kamar da zaki to ina ina za ke su wadannan ina wadannan saboda haka annabawa ya shirya musu da aljanna waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su certificate ɗinsu tun daga nan duniya ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil duk da sunayensu kowanne su zaka kira su ka ce da shi dan aljanna sauran sahabbai kuma ka ce sahabbai baki ɗayan su dan aljanna shi ne karatu amma mutum ya tankwashe kafa yana rabawa wani zai bashi aljanna wani ba zai sanya cikin ceton shi ba wannan ba har wannan duk ya zama wani kidan hukunci ne kuma ولا نرى السيف min ummati من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من da عليه السيف ولا نرى الخروج wa أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا wala ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ومرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة karatun bai ban gana ka bara ba daga zuci da zai daga mutu mana ya ce wala mara ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ma ganin mu ahalin sunna yana zai raki da ahalin sunna ne ba ma ganin halacci bai halatta ba a zare ma wani mutum ɗaya daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takobi a fille mai kai bai halatta ba a fille ma wani kai bai halatta ba a yaƙi wani mutum guda sawa'un talaka ne ko mutum sawa'un talaka ne ko shugaba ko ya ake tarkibin talaka ana cewa talaka da shugaba ana cewa talaka kuma da mai kuɗi yawa sai talaka ne ko mai kudi talaka ne ko shugaba bai halatta a kashe kowanne mutum ba annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare cewa yi la yuhillu damu mur'in muslimin yashhadu anni rasulullah illa bi ida salas الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفرق الجماعة yace la ya hillu damu mur'in muslimin bai halatta ba tsarkar da jinin mutum musulmi bai halatta zubar da jinin mutum musulmi ba illa ya shahadu Allah ilaha illallah da yake shaida cewa lalle ba abin bauta da cancanta sai Allah wa an anni rasulullah yake shaida cewa ni kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi bai halatta a kashe shi ne illa bi ida salas sai dan abubuwa uku kowanne ɗaya yana sa ma sanadiyar na a kashe shi balle kuma duka su haɗu na farko a sai bisani mutumin da ya yi aure aure ingantacce tsabtataccen aure ya tara da matar sannan kuma ya zina wannan hukunci shi a kashe shi don in ba a kashe shi ba to zai dara matan duniya ne baki ɗin su ko matar da ta aure ta aure tsabtatacce mijinta bai iya wadatar da ita ba ta fara bin maza to wannan za ta lalata al'umma ne baki ɗaya maganin su ne a cire su a cikin al'umma a aji su gibe gura a fitar da su ba ka ganin idan ciwo ya kama jikin mutum sai ka ji likitoci suna cewa ai maza a datsa hannu zuwa wuri kaza da in ba haka ba zai karsu zuwa jikin gaba daya sai ga maza an datsa wuri ba a tsere da ne da sauran gangan jiki to wani yana cikin jahiliyar jahala jahiliyar waɗanda ba su gane ba suke aibanta musulunci mutumin da yake da cutar hiv na farko inda an kashe shi ba za ta zo da hiv za ta zo ta dinga kisan bulmuke irin kisan take yanzu ba za ta kashe ba adadin waɗanda hiv ta kashe da adadin waɗanda aka kashe su ta hanyar wannan hadisi waɗanda suka fi yawa su suka ba ma za a taɓa haɗawa ba yanzu haka ce ka kawo adadin waɗanda ka karanta a tarihi tun daga farko har zuwa yau ɗin nan ka kawo dozin biyu ka kawo dozin ɗaya ka kawo dozin zai ma aiki ka kawo mutum shida kenan galibin su zuwa suke su faɗa da bakin su sai su domin shaidar shaidar tana da tsanani kafin mutum ya kawo galibin zuwa suke suke faɗa amma da suka jahilci addini ba su gane musulunci ba an dauke su haya suna lalata addini su ta zagin musulunci wanda ke barnar da hiv ta yi yanzu a cikin al'umma ba karamar barna ce ba kuma take yi eh? sai na biyu wannan su bin da wanda ya kashe rai duk wanda ya kashe rai kisa na ganganci wani hukunci shi a kashe shi kawai da yadda haka ba kuma zai zama mai kan uwa da babi zai daga kashe mutane ne kawai kuma duk mutumin da ya san in ya dako gariyo ko ya ɗauko gurambini ko ya ɗauko tsitaka ko ya ɗauko mashi ko ya ɗauko lauje ko ya ɗauko duk wani abin da ake ta'addanci da shi ko ya ɗauko bindiga ya san yana harbi za a harbe shi za a gaya mai da ita Allah ko za a gaya mai da ita to wannan kaga haka ake tsere da rayuwa kenan wala kun fil qisas haya amma ya zama mutum ya kashe a ce wai ba za a kashe shi ba wai kare haƙƙin bin adama dan adam ne shi wanda aka kashe sazuma ne ai yadda yace ya ɗanɗani mutuwa shi ma ya ɗanɗane ta shikenan a ce ƙara Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd bayan shi abin da asibiti yan sanda ke zai karanta bayan gaba yanke hukunci ko ta yanke hukunci ya ce ni kaulin ta'ala wa katabna alayhi fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wa qawl rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu bi muslimin wa an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda salas asayyid zani wan nafs bin nafs shi kenan ba sai kowa ya shiga cikin taitayinsa amma mutane su ta'addanci mutane su yi kisa a ce za a fitar da su za a yi kaza za a yi kaza in suka iya waɗannan hatta wanda ya ɗauke su daba ya biya su ranar da suka kware kan shi za su dawo wannan kuma kuma ya shaida irin waɗannan abubuwa Allah ya sauke wa tariku li dinihi da wanda ya bar addininsa a addinin musulunci la yakra fi ba a tilasta ka shiga ba amma kuma ba ta siyasa ba ne Allah kuwa ba mutum ya yi ta yi tsauri ya canza jam'iyya a'a an ka shiga ba fita ba kuma ɗariƙa ba ce da eh, wani mai riga ce an shiga ake fita duk waɗanda suka ce an shiga ba fita su ma sun yi ɗariƙun da an shiga ba fita daga baya suka fice suka kafa tasu Allah da duk sun yi ɗariƙun da an shiga ba fita kuma suka shiga suka fice kuma suka kafa tasu kuma suka ce tasu an shiga ba fita kan ne sun shiga ta wani wannan ne amma musulunci na ikra fi ba za a tilasta ka shiga ba amma kuma ka shiga ba fita don ba ga zama jam'iyyar siyasa kenan yau kana wannan gobe kana wannan shi ne wata waɗannan su ne kawai da jinin sai halatta isa ma amma da ce wala na rasaifa ala ahad min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saif sai kai wanda takobin ya zama wajibi a kansa ya zama wajibi a fille mishi kai shikenan sai a fille mishi kai hakan na al-muharaba wanda suke yaki dan fashi kenan inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan ma la kafa da za gurfana da su kawai a karanta musu aya kawai shi kenan fillakan shi kenan wani shi ne abin da zai zama da al'umma lafiya wala na al khuruj ala a'immatina aqidar ahli sunna wal jamaa wala na da khuruj ba ma ganin yin fito na fito ala a'immatina ga shugabannin mu wa yulaki umurina da majibin da majibantan al'amuran mu wa in jaru ko da sun yi zalunci shine ma'anar wa in jaru ko da sun yi zalunci jara ya juru ja'ir kenan shine fujjar kenan wa in jaru ko da sun yi zalunci wala nad'u alaikum ba ma tsina musu wala nanzu yadda bin ta'atihim ba ma za mu hannun mu ce ba mu ba su ونرى طاعته من طاعة azo عز وجل فريضة muna ganin yi musu biyayya yana cikin yi ma Allah ta'ala biyayya da yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir farida wajibi ne ma lam ya'muru bil ma'siyah muddin basu umarni da asaba ma Allah wa nad'u lahum muna musu addu'ar fatan alheri ka kiyaye nad'u lahum da nad'u alaihim nad'u alaihim sine musu nad'u lahum addu'a gyara wa nad'u lahum bis salah muna musu addu'ar Allah ya gyara su ba ku ce amin ba wal mu'afa muna wannan ita ce ajiyar halin sunan jama'a kuma ku wannan abin ta. abin da muka gada a darasin farko muke gada maimaitawa wannan fa yana cikin abin da ya sa har yanzu nan da ake magana a halin sunna ake so a danka a musu gidan kuwa ko ba zai ba saboda karatuttukan su a fili yake su rana a rana suke a kai ido ƙuri suke kallon mutum a gidan su filla filla take dalla dalla sun san yadda suke zama da kowa kun fahimci yadda ake zama da shugabanni akwai da ake zama da shugabanni yadda ake zama da yan bid'a wanda bid'a ba ta kafartar da su ba akwai da ake zama wanda bid'a ta kafartar da su to kuma sun zama ya zo wadanta wa kaddaka ne bil kufri ko in kaddaka ne mun ita ce da ahlus sunna wal jamaa duk da cewa da yace la nara al khuruj ala a'immatina wa ulati umurina sune shugabannin mu wadanda suke da'awar musulunci suke jin musulunci suke ma aiki kuma su musulmai ne kun lura da kyau musulmai ne kuma suna jin musulunci suke ba aiki to waɗanda musulmi ne amma ba jin musulunci suke ba aiki ba haya ne kuma suna suna musulmai kenan saɓanin waɗanda annabi sallallahu ya samu a shekara goma shi sha uku shi ta farko a Ka'aba a Makka su arna ne ba ne ne ba kuma sa jin musulunci kun shiru suke ma aiki amma wasu su yanzu musulmai ne amma ba sa jin musulunci suke ma aiki to yana ba wanda yake musulmi ne kuma yana jin musulunci yake ma aiki iyayensa in dai abin da zai iya yi ne zuwa musulunci kun yi rubutu muna kuwa da aka ce kowa ibrahim zai ce da wani da wani yana jin shi musulmi ne amma ba musulunci yake ma aiki ba amma wani kan yana jin shi musulmi ne kuma yana ma musulunci aiki haka za ka ga an kasanta su to kenan tsarin musulunci duk akwai inda ya wajabta mana akwai inda za a yi zaman lafiya da kowa da kowa wai menene amfanin fito na fito da shugabanni shekul islam ibn taymiya ya ce a duniyar tarihi ba a taba yi ba an ci nasara kuma ka kawo wani tawaye da aka yi da aka ci nasara akai ina fata muke wannan ka kawo wani tawaye da aka yi wani huruji da aka yi da aka ci nasara ɗaya ma ka kawo wani tawaye da aka yi da me ya biyo bayansa duk zaluncin azzalumai duk zaluncin shugabanni zama rana ɗaya babu shugaba ba ƙaramin bala'i ba ne na sha bayan misali kuma na bani misali daga ranar da a ranar da hukuma ta ce ta janye hannunta a tsohuwar kasuwa ba ita ba wannan ta cire wannan babban gate ne kasance kun yi shiru me ya kasance a wannan ranar fashe fashe da aka dinga yi ka ga mutum ya tsaya tsayin daka shi yana nan yaran shi suna nan an cire abin nan rufin shagon an yi mai an yi mai ya ji ya kira ne baro waɗanda suka sada musu ɗin suka sada mishi ya biya su kuma sun tsace kun shiru ne ba to an kai sama yanzu ne ba za a yi iraki duk zalincin da ake ganin saddam ya yi kun lura da ke ko to da shugabancin saddam da abin da ke faruwa yanzu yin shekara wajen goma sha ma me yafi ba za a haɗa ba duk ta'addancin da gaddafi ya yi ta'addanci ba a magana sa gaddafi ya yi ta'addanci abin da ke faruwa yanzu da aka haɓar da shi a libya da ke faruwa yanzu yanzu ba kai gargarar an yi doka ta wucin gadi cewar duk wanda aka ji shi yana ambaton kyawawa ayyukan gaddafi hukuncin ɗaura rai da rai ne bin aka yi ya fi gargarar kwamandojin da suka jagoranci talaye din ba su kammala tawayen ba su aji makamai ba kowa inda ya zama kwamanda sai ya zama shugaba a wurin in an ba shi ya dan sako-sako an ba ba shi ba ya ɗaga bindiga haka ake ta yi yanzu makamai ne gaba ɗaya da za sun jaɗu a yankin afirka ta arewa sau nawa ana ta tarurruka da ministocin harkokin waje da ina ne a kai da za a magance yaɗuwar makamai huruji ne yake haifarwa ka duba duniyar tarihi ta waye fito na fito da shugabanni ne yake haifarwa ka duba tarihi sosai da sosai ya taɓa haifar da ɗaya mai ido eh wannan ba yana ba su lasisin zalunci bane su zalunci a'a haka Allah ta'ala zai turo waɗansu azzaluman kuma su kifar da su wanda zalika ne wanda ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun haka Allah ta'ala zai hakkado su azzaluman su ma su kifar da su shekenan kawai an yi wannan magana da ake bayan ana magana ne ana ba su lasisin azzalumai su ci gaba da zalunci yadda suke ba su dai mabiya ake yawa magana ga yadda za su zauna da su kuma ranar alkiyama sai sun yi bayanin duk abin da suka zalunci mutane ka kusa ranar alkiyama ba magana dala ba magana naira ba magana pound ba magana kaza ba magana kaza kun fahimci wannan da kyau ko yanzu wajibin da yake a kanka akalla ke musu abuwa ya Allah Allah ka gyara mana su ba shi ne da akalla me ka shi a ciki in ma kana jin tsoron kada ka yi a bayyana jama'a ce an ba mu kaci to kai a daki mana bayan bayan abin da kai to amma abin mamaki sai ga mutane sai sai yadda suke bi a ba su kujerun umara da hajji amma kuma sai ka rasa hanyar da za su bi su je su samu shugabannin su musu nasiha to ba zai ba قال رحمه الله عز وجل ولا نلجئ يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية مدن بس أمرني دا سابوا إذا سكي أمرني دا سابوا باكي الله مسلم in dai suka umarni da sabo babu kai babu su babu kai babu wannan saban su yi harka suka yi harkarka wa na da wala bi salah muna musu addu'a Allah ya gyara su wal mu'afa Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare su mun gyara ce amin ba yau da karatun ma ga sai hankali kenan to ko mu tsaya ya nan ne قال رحمه الله عز وجل ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة أه ما لا في تحية ذي يدك راح تفهم كده ما لا يتي ونتبع السنة والجماعة منا بو السنة منا بو الجماعة أبو أنا كنا السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم sunna shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba ka da wata dariƙa amma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kenan aljamaa جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون والتابعون بإحسان سنة الصحابين da tabi'ai da suka biyo bayan su da duk waɗanda suka biyo bayan su da da kyautatawa su ne ake kira ahalin sunna wal jama'a wanda yake wani zai iya cewa shi ahalin sunna ne amma iya cewa jama'a ba wani gane zai iya cewa ahalin sunna ne inda ya tare wasu yake musu shafa labarin amma da ake karanta sunnan ai ba zai faɗi wannan ba akwai wanda aka ce to wanda yasa ya kammala karatun muwatta me yasa bai sa bukhari ba bai sa bai sa Musulun ba bai sa bai sa abu daura ba bai sa bai sa tirmidhi ba sai ya dauko attajul jami'ul usul قال رحمه الله عز وجل ونتبع السنة والجماعة ونتبع السنة من أبو السنة والجماعة باء شهبي ونجتنب الشذوذ muna nisantar kaɗaituwa duk abin da zai sa abu kaza zama na mun ware mu muke da fahimta iri kaza mu muke da abu iri kaza mu mu kaɗai muna nisantar shi in kun lura kuma wannan ba ƙaramin bala'i ya janyo ma ƙasar nan ba abin yana da ban takaici a ce a cikin mutum goma malamai a cikin mutum ashirin a cikin mutum ɗari a cikin mutum dubu a ce mutum ɗaya ko uku biyu ko uku uku a ce ku kaɗi gobe da addini iri kaza kuma da kuma shi sai ce wa najtanibu shuhuf muna santa duk abin da zai sa mutane abin nan a samu karituwa wani khilaf muna santa duk abin da zai kawo sabani duk abin da zai zai zama sabani muna santa shi wal furqa duk abin da zai kawo rabuwa muna santa wannan kulura ba wai sabanin ne ba yi ba amma abubuwan da malam ya faɗa yanzu nan hanyoyi ne da abubuwa ne da in an bi su za su kawo haɗin kai ko za su kawo rabuwar kai eh za su kawo haɗuwar kai ne saboda ka duk abin da kai kake gani zai tara kan mutane zai raba kan mutane to sai ka haƙura da shi ka lura ba a tabbatar da sunna fa lokacin da aka gobe ta sunna kana jira da kyau muddin abin da mutane suke yi sunna ne to ko da ka karanto wata sunna sai ke wannan sunna kake kadai kenan kawai makwabin da zaka ta zama kana ta karatun karantar da su wannan abin na biyu sunna ne sai karantar da su wani abin kuma da wannan ba yanzu an samu ranar lokaci kuma samu ba an samu amma sau da yawa za ka dinga ganin abubuwa da du'at da limamai da ɗalibai da kowa da kowa za ka da zarar mutum ya kashe dare ya gano wata matsala da ake saɓani a kanta sai ga abin a safiyar fari wannan abin zai fasa kwanta ya ce yana da jini yana da kaza yana da kaza yana da kaza haka ne gaba gaba ne wannan kuma ba ciki kira ahlus sunna wal jamaa mu wannan in aka tashi buga misali kowa zai buga misali iri daban-daban mara tambaya a tasowar musallar tarawihi nawa ake raka nawa ake eh goma in an raka a goma sai a shafa'i da wuturi nawa nawa sha uku duka in an haɗa mai kenan sha uku kaga wannan wannan da hadisin da ya sha ɗaya da abin da hadisin da ya sha uku duk ya tabbatar da wannan cikakkiyar riwaya ce ta goma sha uku ya ake yin ta sai a raka'a biyu a yi sallama sai a raka'a biyu a yi sallama sai a raka'a biyu a yi sallama bayan an yi sallama biyar an kammala raka'a mai kenan goma sannan sai a ce sai a tashi kuma a shafa yi raka biyu sai a miƙa kawo wuturi raka ɗaya sai kowa ya koma gidansa wannan sunna ne ko ba sunna ba sunna ce to sai zai karanta hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallama ta ce Annabi sallama yayi sallah yayi sallah raka'a hudu raka'a raka'a hudu kare ka tambayi tawon su sai da yi raka'a hudu sai sake kawo raka'a hudu suka zama nawa kenan takwas sai kenan sai ka zo ka tara mutane a masallaci sai ka mai da tarawih yanzu raka'a nawa takwas sai mu ci ya raka hudu ya sake kawo za ce mai wannan na farko hadisi na Aisha ya nuna ayyukan cikin gida ne a sallama yana yin wannan ne a cikin gida ba a tare da jama'a ba kenan in za ka yi wannan wannan ayyukan game da za ka iya yi maimakon yanzu ka ɗauki dogon lokaci kana ta turancin karantar da mutane a ya tabbata a suna ya tabbata kaza ya tabbata kaza sai ya karantar da su abin da yake ba su sani ba wannan kai kuma sai ka je ka ta aiki da shi wannan ba zai zama wani abin nan ba to amma yanzu ka zo ka dawo da tarawih raka'a raka'a takwas kuma ka ce ayi kaza ayi kaza sai sai wani ya ce shi abu mazi ya rasa kare shi da an ce ayi kaza da an ce ayi kaza wannan kuma abubuwa ne da yake shaban ɗalibai ilimi yake shaban limamai da du'at haka ne kuma haka bane haka ne haka nan zaka duba misalai akan abubuwa da dama yanzu na tambaye mu shi da isti'aza ya ake yin ta ta zamani ta zamani ta zamani a'udhu billahi al'adu nuna alim min shaytanir la'in rajim isa gudu na ce ta zamani eh yayi da ake yi a'udhu billahi samii al-alim min shaytanir la'in rajim da ma ka samu wannan da ina ka samu wannan kayan tona da ke ko wani kana wani sai ce a ba da ma an ce duk abin da muke yi sun ce ba iya ba abin da ya tabbata المحلي suratul بالله من الشيطان الرجيم ألا ما أتى في النحل مصر وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم مجملا وفي مقال في الأصول فروع إن جينا الشاطبي رحمه الله عز وجل يتشي نفس الاستعاذة شين أبن يجيك سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya fi kowanne tabbatuwa Ba ta hadisan min hamzi wa sun tabbata a wanda su gaba kai labari ba ana magana ne wanda yafi kaga shine yin mulazamatul aula kenan kuma yanzu ka ce a ubillahi minash shaitanir rajim babu wanda zai ce maka ko da sauran sun tabbata babu wanda zai ce maka ka zo da yanzu ba sai ka zo ka ɗauki lokaci kana turancin tabbatarwa da mutane wannan baka ce a shi ma sunna ne tunda wannan ya tabbata yi musu shi wannan kuma sai kai ansura ba haka yake ba kun shi to haka za ka dina ganin abubuwa masu a akan wannan wani lokacin mun ce Saudi Arabia sai a ce da mun yi karatu a Saudi Arabia a ƙasar Saudi Arabia in dai tana liman babu yadda za ke karatun sallah da ruwa da mata hafsu ba da ruwa ya hafsu za ke sallah kar ka manta akwai akwai kulletul qur'an al-karim wa dirasat al-islamiyya ta kwanci na qur'ani ana ake karanta shekara hudu ana karanta da kira'o'i goma riwayoyi ashirin kuma da ke ko kira'a goma riwaya ashirin ana yin digirin farko akan wannan ana yin digiri na biyu akan wannan ana yin digirin digirgir akan wannan sun san da wannan hukuma ce ta bude amma in dai za ka yi sallah a masallaci ko da a masallacin jami'a za ka yi saboda ku dan ga masallacin jami'a ya tara ma'aikata da kowa da kowa da ruwa su za ka yi in kawo kayi da ruwayar shu ko da ruwayar kanun ko da bazzi ko da kumbul ko da abul harif ko da khalaf ko da khallad sai idan ku iku ne yan kulliya dan ne dan kada a raba kan mutane wannan shi ne ka'ida dan kada a raba kan mutane tunda waɗannan mutane haka suka iya kuma riwaya hamsin riwaya ce ingantacciya wa hafsu كان مفضلا itiqani kana mufaddala shikenan kawai ina fata wannan da kyau to amma da zarar mutum ya fara wata riwaya yana jan tana jan shi kawai sai ka ji shi kawai ya fara jan ka ji alasfika kawai yana ta jan riwayoyi ya rikita limamin baki da imamu ta yi yin guda ya ci riwaya yayi ya tura sa gadi shi ke ba ta ake yi duk abin da zai iya kawo sa'insa zai iya kawo kaza zai iya kawo kaza nisanta shi ake yi to in tambaye in muka gama wannan in na tambaye hukuncin salar takalmi fa ya ba ka fik ya halatta hukuncin salar takalmi ya halatta shikenan kuma mutane sun gina masallacin su sun samu gaba sai ka shigo kawai da takalmin ka sam sam sam eh ka zo da awa sai ni wani zai dauke ka in waje da kai Allah wato ina son mu fahimci akwai al'aham fa aham duk waɗannan sun tabbata to amma li kulli maqamin maqal malam fa yana sane ya ce wa wa nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shuzuza wal khilaf abana wal firqa duk abin da ake sabani muddin akwai hanya da za a hada kan mutane a hada ta a didi na zan karanta zan karanta maganar shari bin fauzan maganar fauzan a daidai wannan littafi sunna mun taɓa karanta shi ana kuma yake mun taɓa karanta shi ana imam al-barbahari yake cewa Allah ta'ala ya ji da gafara wa takbiru alal janaiz arba wa huwa qawlu malik malik bin anas wa sufyan al-thawri والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والتكبير على الجنائز أربع كبر مسلة كبر وهو قول مالك بن أنس wa Sufyan al-Thawri da magana ce ta Sufyan al-Thawri mutum ne da wa ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal wal fuqaha da dukkan malamai magana su kenan wa haka za qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa wannan maganar al-imam al-barbahari kenan sai malam fauzan yake cewa هذه مسألة فرعية وأن مسألة ريشي ترى تكون أصول ba لكن ذكرها هنا من الخلاف فيها abin da yasa imani ya faɗe ta a nan don da ke ciki wal mubayyana sunnata fi zalik dan ya bayyana karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka li anna al kitab ismu sharh sunna domin sunan littafin sunan sharh sunna wal mashhur inda ahli sunnati wal jamaa wal a'imma abin da ya shahara a wurin ahli sunna wal jamaa da manyan manyan malamai anna takbira al janazati arba'u takbirat kabarbarin da ake masallar janaza kabarbari hudu ne kama fil hadith sahih kamar da zuwa hadisi ingantacce annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi salatul ghaibi wa kabbara alaihi arba'a lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma annajashi sallar jana'iza salatul ghaib wanda yake shi najashi din baya nan tsakanin shi shi yana habasha shi kuma yana madina wa kabbara alaihi arba'a yayi kabarbari hudu malam fauzan ai ko dai malam fauzan ko yace wa ghalibul ahadisi ala arba mafi yawancin hadisai da aka rawaito sun rawaito kabarbari hudu ne fi ba ziyaratu khamsin aw akthar a wasu hadisin za ga an ce an samu karin kabbara biyar ko sama da biyar ma'ana biyar ko bakwai ko sama da haka lakin alladhi ajma alaihi almuslimun abinda musulmai suka ijma'i akai wa huwa arba shine kabarbari ma hudu kenan da wanda ce hudu da wanda ce biyar da wanda ce shida da wanda ce bakwai duk sun yi jima'i a kan akan hudu wa ma zada ana fa mahallu khilaf abin da ya karu kan biyar to an yi sabani ina fata muku wuce wannan abin da ya karu kan kabbara biyar an yi sabani kan wannan to yanzu tun da an yi sabani ne matsayin mu a kan magana da malam fara eh? sai a sa kan mai kenan kan hudu kenan ba da musulmi wal muslimu la yadhhabu lil khilafi mutum musulmi ba zai tafi don dinga neman saɓani ba wa yatrukul mujma' alaihi ya bar abin da aka yi jima'i kan shi wal muttafaq alaihi aka a kan shi wa yushbishu ala nas ya dinga rikitar da mutane khususan a immatul masajidi musamman limamai a masallatai la na ala nas kada su dinga rikitar da mutane li anna nasa nas ma'tadu ziyarata ala arba don mutane ba su saba kare akan kabarbari hudu ba fa idza aratta an taf'ala wa fa'al bi nafsik in kana so kai kai a karan kanka mana kuma da kyau kana neman sai kai kabara ma hudu kana malu sai kai biyar shida bakwai din wala tushawwishu ala nasi bai halatta kai ka rikitar da mutane ba wata a ce lahun bil aqwali shadha wurin abin da malai faɗa yace wa natabi'u sunna wa najtanibu shuzuz sai kuma malam ya amfani da wannan lafazin ya ce wa ta'ati lahum bil aqwali shadha wa riwayat al da ruwayoyin da ake sabani akan su fa hada laysa min sha'ani talabat ilm wannan baya cikin sha'anin ɗaliban ilimi talabatul al ilmi yu'allifuna bayna nas ɗaliban ilimi suna kokarin hada kawunan mutane ne wala yushawishuna alaihim ba sa kokarin likitan kan mutane wa ya'maluna bima ajma alaihi suna yin aiki ne da abin da aka ijma a kansa wai ta taqayyadu ne biha suna takaituwa akan haka wa hadha huwa al-matlub wannan ko shine abin da ake nema wa hadha huwa ghard al-muallif wannan ko shine manufar al-imam Bukhari da ya kawo wannan magana min irad al-arba dan ya kawo abin da yasa ya kawo kabarbari hudu li anna hiya al-muttafaqu alaiha domin kabarbari hudu sune abin da aka ittifaki akai fala yajuzu alaiha fala yuzadu alaiha ba a kari akan haka wa yushu ala an-nas fi dhalik a shayyashe mutane akan haka hadin da malam yake cewa wal fuqaha wa haka ba qala rasul sallallahu alaihi wasallam huwa qawlu kathirin min al fuqaha yace wannan shine maganar manyan nan malamai ta ba ni sunnati rasul sallallahu alaihi wasallama fala yanbaghi li talib al ilmi umurin da yake dinga maimaita ɗaliban ilimi don su ne jari a cikin al'umma yace bai kamata daga ɗalibai ɗalibin ilimi an yi shan bishe alam nasi ya da shago shawo mutane yana rikitar da su bi hujjatin annahu ya'rifu anna naka qawlan aw hadithan fi ziyada kai dan ya sa akwai wata magana ko wani hadisi da ya nuna ƙari kana ulama ya alfuna al-khilaf fi masail malamai sun kasance sun san sabani da ke cikin maganganu wala ya atuna biha bima yushawishu ala nas ba sa zuwa da abin da zai dinga rikitar da mutane wa ma yukhalifu ma jara alaihi al-amal abin da su zo da abin da ya saba ma abin da ake aiki a kai magana ne akan abin da mutane suke in ya tabbata a sunna amma da wanda ya tabbata ya hanka da shi ake kuma tuntun dole da aka cika aka dinga sabawa a da sunna suna da yawa to amma wanda mutane suke akai muddin ya tabbata a sunna sai a bar su akai in kana son ka kara sai ka kara sai ka je ka kara kai karan kanka amma yanzu maimakon ka dauki dogon lokaci kana kara abin da ka faɗa kaga wannan lokacin za ka dauki shi ne kana karantar da su wani abin da ba su sani ba lokaci yana da kima yana da daraja wannan kuma ita ce sunna haka malam ya faɗa kuma kuma ta mun karanta wannan a shafin sunna yau ma mun sake maimaita shi ne dan malam ya ce wa nattabi'u as-sunnata wani jama'a wa najtanibu shuhud wani khilaf muna mun santa ashuhud da abin da zai ware mu ya kadaitar da mu wal khilaf da duk abin da yake sabani muka an yi sabani kan abu muka ga abin da mutanen mu suke akai ɗaya ne daga cikin sabanin da yake yana da karfin dalili shi ke na da mutanen makai masa'il ne ijtihadiyya ni da nake da jawabi wani masu jawabi to amma fatan da muke wanda mutane suke akai muddin ya zama daidai yana da goyon baya na hadisai ingantattu maimakon mu mu dauki wani lokacin ana maimin sai a karanta da su wani abu da ba su sani ba sai a dora haka ake ta in ba aka sani ta sallar muna guda wuri guda malamin ce wani hibu ahalar adil wal amana wani buhudu ahalar jari wal khiyana wani ya ce wani hibu ahalar adil muna son duk waɗanda suke kwatanta adalci duk mutanen da suke kwatanta adalci ko a wacce ƙasa yake ko a wacce jiha yake ba wai sai a jihar ku ba muddin yana kwatanta adalci a cikin al'ummarsa yana kwatanta adalci a malantarsa yana kwatanta adalci a shugabancinsa yana kwatanta adalci cikin iyalinsa dan an ce adalci ko zalunci kar ka dauka sai shugabanni kaɗai. wani mai ninke ne a ajin su Allah ku in ka ga abin da yake yi wani yara za a tara a basu kudin kuɗin yawon sallah a bashi idan zai da zai kasafin sai da ce an yawa na maka tafi akan haka kuwa za ka yi labari tsira ka yi hibbu ahalin adil muna son dukkan masu adalci kaga wannan ko yana cikin kamalin muhabba kenan da Allah ta'ala ne ya ce musu su wal amana mutanen da suke da amana muna son su kuma muna da Allah ta'ala ya taya su rike amana wa a ahlal kitab muna kyama muna fashi ba ma son mutanen da suke cintiran azzalumai duk mutanen da suke azzalumai ne ba ma son su ya a musu azzalumi ai kawai zan da ya shine ka dade hanyar da za kai zuwa ga zaluncin wani khiyana da waɗanda suke ha'intar mutane waɗannan mutanen da masu zalunci da masu ha'inci waɗannan ba a san su masu adalci da masu rufa amana waɗannan ana son su wani amana ana musu addu'a Allah ta'ala ya mana dangantakar da mu da su ba baki daya a ganin saboda lokaci sai mu dasa aya anan ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk